Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Juma'a 28 ga watan Mayu da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. jami'ai a kasar mali sun ce an sako shugaban rukon kwarya na kasar da prime minister sa kwana guda bayan sun yi murabus yayin da suke tsare a hannun sojoji yanzu haka jihar victoria da ke kudancin kasar australia ta shiga dokar kullan mako guda daga jiya alhamis yayin da take fama da sabbin barkewa waɗanda suke kamuwa da cutar covid-19 Shugabar hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa jiya Alhamis cewa har ta sama da Isra'ila ta kai kan Gaza ta yi su zama laifukan yaƙi yayin da ta jaddada cewa har-harar rokoki da mayakan Hamas suka kai su ma sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Kanin labaran kenan. Gwamnatin tarayyar Najeriya tana da kwarin gwiwa samun jiragen sojin da ta yi oda shekaru hudu da suka shige. Ko menene ya kawo jinkirin samun jiragen? Shi harka ta kirkira duniya misali ma kamar na kirkira na jirage na yaki da sauransu ba kasa guda kawai ko kuma a ce kamfanin guda kawai ke yake zaune ya kira ya ce ya hada jirgi ya hada bindigogin da za a sa a jirgin ya hada bom da za a sa a jirgi ya hada abubuwa duk gaba daya. A'a hukumomin tsaro a jihar kano sun haramta wa fulani makiyaya shiga jihar ba tare da takardun da ke fayyace daga wurin da suka fito ko kuma yankin da za su sauka ba ko menene dalili waɗanda za su shigo nan jihar kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na fulani sa'an nan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne ba kuma barayin shanu ba ne Wannan batun na daga cikin batutuwa da shirin manuniya ya tabo a wannan makon, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'ai a kasar Mali sun ce an sako shugaban rikon kwarya na kasar da firayim ministansa kwana guda bayan sun yi murabus yayin da suke tsare a hannun sojoji. Sojojin sun kama shugaban rikon kwarya ba inda da Prime Minister sa Muktar On a ranar Litinin din da ta gabata a babban birnin kasar Bamako wanda ya haifar da wani sabon rikicin siyasa a kasar da ke yankin Afirka ta yamma mai fama da rikici. Mataimakin shugaban kasar Kanal Asimi Gota ya karbi ragamar mulki abinda ake ganin juyin mulki na biyu da sojoji suka yi a Mali cikin watanni tara. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito babban hadimin Gota Baba Sise yana cewa an shirya sakin Indo da One kuma jami'ai sun ce ba su da wata tuhuma a kansu. Yanzu haka jihar Victoria da ke kudancin ƙasar Australia ta shiga dokar kullum mako guda daga jiya Alhamis yayin da take fama da sabbin barkewa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID-19. An ba da umarnin matakin kullan ne bayan da hukumomin lafiya suka tabbatar da samun sabbin waɗanda suka kamu sha biyu a birnin Melbourne abin da ya sa gaba ɗaya adadin waɗanda suka kamu da cutar a babban birnin jihar zuwa 26. Makaddashin shugaban jihar James Malino ya faɗa manema labarai a birnin na Melbourne cewa an sake samun barkewar cutar ta corona ne sakamakon bulla wani nau'in cutar da ke saurin yaduwa fiye da yadda aka taɓa gani a yankin. Ana alakanta sabbin waɗanda suka kamu da cutar da wani matafiyi da ya je ketare ya kamu da cutar irin nau'in da aka fara ganowa a Indiya. bayan wani lokaci da ya killace kansa na dole a otal. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa jiya Alhamis cewa harhara ta sama da Isra'ila ta kai kan Gaza ta yi su zama laifukan yaƙi yayin da ta jaddada cewa harar rokoki da mayakan Hamas suka kai su ma sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Bashale ta yi waɗannan kalaman ne a lokacin da take jawabi a wani zama na musamman na hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ƙungiyar ƙasashen musulmi ta buƙaci a yi da nufin neman a ƙaddamar da binciken ƙasa da ƙasa akan batutuwan haƙƙoƙin bil'adama a Isra'ila da Gaza da kuma yammacin kogin Jordan. A jawabin da ta yi daga ofishinta da ke Geneva, Bashale ta tattauna akan batun rikicin da aka kwashe kwana sha ɗaya ana yi, wanda daga ƙarshe aka cimma tsagaita wuta a makon da ya gabata. To kada a nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu faro takwan da batun harkokin tsaro a Najeriya. Bayan shekaru hudu da tsaye da yarjejeniyar samar da jiragen aikin soji, Najeriya na dab da samun waɗannan jirage. A mu da shugaban kwamitin ayyukan mayakan sama na majalisar wakilai ɗan majalisa Shehu Muhammad Koko wanda yake a jihar Florida halin yanzu. ya yi ƙarin haske kan yadda aikin kera jiragen ke kankama. Alheri kin san harka ta kere-kere da kuma misali ga masana da kuma wannan ma sani ban gaya musu cewa shi harka ta kere-kere duniya misali ma kamar na kere-kere na jirage na yaki da sauransu ba ƙasa guda kawai ko kuma ce kamfanin guda kawai yake zaune ya kera ya ce ya hada jirgi ya hada bindigogin da za a sa a jirgin ya hada bom da za a sa a jirgi ya hada abubuwa duk gaba daya a'a kamfuna ne daban-daban wannan ya kawo wancan ya kawo wannan ya kawo hada a yi wannan abin to babban dalilin da ya sa ba a samu a wannan abu a cikin lokaci ba amma gaskiya yana baki tabbacin saboda yau din nan da ni da mutane na da muka zo daga najeriya yan majalisu da muka zo mun zagaya wannan kamfani tun da aka fara wannan harka ta kera wannan jirgin wata super tucano 829 wannan watan tarayya ta siya ta biya kuɗi kamar yadda gaya miki mun zagaya kamfani inda ake kera shi mun haɗu da wakilan sojojin saman a amurka mun haɗu da kamfanin wanda suke wato bambara da suke kera wannan abun da kuma waɗanda suka haɗa gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Amurka suka haɗu aka yi wannan yarjejeniya ta sayan wannan abu duk mun haɗu da su mun zagaya mun ga wannan jiragen kuma na samu dama ina shugabancin kwamiti mai kula da harkokin sojojin sama a yau wannan lokacin mun je na gani tabbas tabbas sun bani tabbacin cewa lallai wannan jiragen guda shida wannan watan bakwai wato watan yuni za mu shigo sati na biyu wannan jiragen za su zo najeriya sauran kuma guda shida sati na biyu na watan takwas da Septemba su ma za mu zo Najeriya. Tabbacin da suka ba mu kenan kuma mun zagaya mu mun ga hakan kuma mun gamsu da wannan abin da suka faɗa A yanzu haka dinnan an fara zaman sauraron tattara ra'ayoyin jama'a dangane da bagaren bawul ko kuma kwaskwarima za a ce mutane kowane lokaci aka buɗe baki za a ce a da akwai haɗin kan ƙasa amma eh. yanzu an samu mummunar rarrabuwan kawuna yaya kake ganin wannan matakin da aka ɗauka ya ne za a bayan an nemi waɗannan ra'ayoyin da ku a matsayin ku na majalisa har za a iya yin wani abin da zai taimaki ƙasa baki ɗaya ba ana tunanin yan kudu yan arewa yan gabas yan yamma ba. wannan magana eh, ki gaskiya ne eh, eh, a jalere Ah, inda muka samu kanmu a hannun yanzu a kasan mu za ki ga akwai eh, ana kira abun agitation da cewa kowane yanki na ganin shi eh, ba a yi mai kaza ba ko a yi mishi kaza ko ba a yi kaza ba to tsakanin da Allah ah, shugabanninmu shugabannin eh, gwamnati ƙarshen shugabancin Muhammadu Buhari ana kokarin wannan haɗin kai na al'umma na ƙasar Najeriya ba shakka a kowane lokaci da shi ake kwana da shi ake tashi ana tunanin kuma bullo da hanyoyi na haɗin kan al'umma wannan shine ɗaya daga ciki shine wannan kundin tsarin mulkin da ake so a gyara kai menene me ya kawo wannan yanayi cewa wancan ya ce shi wancan ba a yi ba ko kuma wannan gefe an yi wancan gefen ba a yi ba ko kuma me yasa su kansu su ma al'umma suke ta garin cewa a su garin su garin su ba kasa ba to ba shakka yana daga cikin ah, gyare-gyare ke bayan wannan kuma akwai maganar ah, bawa kananan hukumomi eh, incin gashin kansu shi ma yana daga ciki akwai kuma maganar alkalai da kotu suka su ma a ba su yancin kansu da kuma akwai wasu abubuwa kuma da suke kokarin a fito da suna ila ko drivention ko kuma yin yan sanda na jihohi shi ma ana ta magana a kai to a matsayin mu majalisar wakilai mu za mu yi namu ɗaya ga wata zuwa biyu ga wata yanzu sanatoci ne suke yin nasu idan suka suka gama mu ma za mu fara namu cikin kwana biyu kwana uku su ma a gama sai a dawo a tattara abin nan a gani menene alfanu zai taimaki ƙasar mu menene zai kawo wa ƙasarmu haɗin kai menene zai sa jihohinmu da ƙananan hukumominmu ci gaba ya taso da ƙananan hukumomi ya kawo jihar har ya maimai ƙasa baki ɗaya. Ɗan majalisa Shehu Muhammad Koko shugaban kwamitin harkokin ayyukan sojojin sama a Najeriya Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai. Shugabannin siyasa a somalia sun amince jiya Alhamis kan tsarin zaben kasar da aka jinkirta yin sadaye daɗe wanda ake fatan zai iya kawar da rikici da ka iya ingiza kasar da ke fama da shi ta yankin Afirka zuwa tashin hankali na siyasa. Yarjejeniyar da Prime Minister Muhammad Hussein Rob da shugabannin yankin jihohi biyar suka rattaba wa hannu ta shimfiɗa wata hanyar zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da za a fara cikin kwanaki 60 da yake jawabi yayin bikin sanya hannun wanda aka shafa kwanaki hudu ana tattaunawa a magadishu robel ya ce gwamnatinsa ta sha alwashin aiwatar da yarjejeniyar robel ya ce gwamnatinsa tana sake tabbatarwa da masu ruwa da tsaki a harkar siyasar kasar da kuma mutanen somaliya cewa gwamnatinsa za ta gudanar da sahihin zaɓe kai tsaye kamar yadda wannan yarjejeniya ta tanada ya kuma kara da cewa tabbas dukkanmu muna da alhakin tabbatar da mata sun samu kashi talatin cikin ɗari na mukamai. Amurka za ta bayyana rahoton sabon zurfaffen bincike da manyan hukumomin leƙen asirinta suke yi na asalin annobar coronavirus da ta kashe mutum miliyan ɗaya a sassan duniya. Kafin ya shiga jirgin Air Force inda zai kai ziyara garin Cleveland na jihar Ohio jiya Alhamis, shugaba joe biden ya faɗa wa manema labarai cewa zai bayyana sakamakon binciken na kwanaki casa'in ga jama'a sai dai idan akwai wani abu da bai sani ba biden ya ba da umarnin yin sabon binciken a ranar laraba da ta gabata yayin da ake ci gaba da yada jita-jita cewa mai yiwuwa cutar covid-19 ta fito ne daga ɗakin gwaje-gwaje na kasar china yayin da amurka ta yi alkawarin kara samar da kayayyakin aiki ciki har da ɗakunan gwaje-gwaje na kasar. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto labarai. Hukumomin tsaro a jihar Kano sun haramta wa Fulani makiyaya shiga jihar ba tare da takardun da ke fayyace daga wurin da suka fito da kuma yankin da za su sauka ba. a zantawa da wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari kwamishinan 'yan sandan jihar alhaji ismaila dikko ya ce daga yanzu tilas ne kowane makiyayi ya nuna wa jami'an tsaro takarda daga shugabanninsa ko kuma ofishin 'yan sanda na yankin da ya fito kafin a bar shi ya yada zango a jihar Kano. Waɗanda za su shigo nan jihar Kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na Fulani. Sa'an nan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne ba kuma barayin shanu ba ne a'a za su shigo ne domin su samu makiyaya wanda ya fi kyau kamar dajin folgore dinnan. da sauran dajuzzukan da ke nan kano ai fulani suna yawan zuwa a lokacin damina da shanunsu so saboda haka muke bukatan irin waɗannan takardu daga shugabanninsu na fulani ka magana kamar guda biyu nan. cewa ko dai takarda daga hukumar tsaro ko kuma daga shugabannin su na ardodi sai mutum ya mallaki wannan guda biyu ko kuma ɗaya ma ta wadatar ai daga su ma shugabannin su na fulani in suka ba su takarda ya wadatar domin mai an san ko su waye su an san daga inda suka fito kuma su sun san inda za su tafi don yawanci a takardar za mu mun fito daga wuri kaza za mu je wuri kaza so idan suka je wani abu ya faru ai mun ko da sun gudu mun san daga inda suka fito irin wannan takarda tana kunsar adadin watakila dabbobin su ne ko kuma da irin kayakin da suke tafi da eh, abin da suke rubutawa suka rubuta eh wane kaza mai suna kaza da iyalansa da dabbobinsa ga sunan daga wuri kaza za su tafi wuri kaza so saboda haka a taimaka musu abin da ake rubutawa kenan na ga wannan da ido na kuma ni ma na taimaka akan an kyale wasu sun kai inda suke bukatan su tafi. Yaushe ne wannan ka'ida da kwamishina ya zo da ita za ta fara aiki a jihar Kano? Eto, eh ai yanzu ne Fulanin suke shigowa. Ko ba haka ba, mu fa ba wai ba mu son su shigo ba ne. A'a muna son dai ba su aikata wani laifi a inda suka fito ba. Kuma ba su da niyan aikata wani laifi a nan inda suke shigowa. Domin neman zaman lafiya da kwanciyar hankalin jama'ar jihar Kano. Don sukan zo ne a mazaunan baki. in sun yi waɗansu abubuwa kan kace wani abu sun bace ba za ka san ina suka shiga ba ko ba haka ba amma in muka tabbatar da eh ga inda suka fito ga inda za su kuma alhamdulillahi yanzu ma mai girma gwamna yana neman a samu musu matsuguni na dindindin so in sun zo da niyya haka alhamdulillahi can za su je su taro mun yi taro da shugabannin fulani na nan kano da na kaduna da na katsina da na jigawa da wasu daga bauchi ni na gayyace su na neme su ne ce to lokacin shigowan fulani yan uwanku yayi wanda yake wasu suna fitowa daga wuraren da kuma kanku ba ku sani ba muna son ku taimaka mana wannan aiki a fara shi duk wanda suka shigo mu san daga ina suka fito mu burin mu kawai mu san daga ina suka fito ina za su kuma ya suke domin gaskiya abin da muke so mu Kano alhamdulillahi maganar zaman lafiya gwamnati na kokari jami'an tsaro gaba ɗaya muna da haɗin kai muna iya kan kokari a kai mu tabbatar da cewa zaman lafiyar nan ya ɗore. kenan idan kuka sa daga inda suke da kuma inda za su eh, akwai yiwuwar za ku dinga saka musu ido kenan kwarai da gaske ko saka idan ba ta mu ba ai community policing din nan da aka kawo hmm. zai taimaka mana sosai matuƙa gaya masu angonni da katai da hakimai duk suna ciki kuma suna sane da wannan abu wannan mu abinda muke buri kawai ba za mu hana su shigowa ba amma mu tabbatar ba su da wani abu ko wani buri na wanda ba daidai ba a zuciyarsu. kwamishinan 'yan sanda na jihar kano alhaji sama'ila dikwa hirarsa da wakilinmu mahmud ibrahim kwari Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Borno inda al'ummar jihar ke bayyana fata ci gaba a yunkurin yaki da Boko Haram karkashin sabon babban hafsan soja. ga abin da suka shaida wakilin mu haruna dauda biyu sunana malamu da kasim mazauni maiduguri gaskiya muna taya shi farin ciki da ya samu wannan sabon mukamin shi wanda ya rasu kuma allah ji kansa mu abin da muke bukata sauran abokanai aikinsa jami'an tsaro da kuma mu al'umman borno mu ba shi goyon baya kuma mu taya dukkan su masu aikin da addu'a allah ya bashi kwarin cimma wannan burin a ga bayan matsiyata nan da wanda suke goya musu baya da su yaren gaba daya shine kawai muke marfata maulana umar usman gwaza yadda wancan mariga ya ɗauko kyakkyawar nufi shi ma ubangiji allah taimake shi muna na muna goya mara baya masu goyon addu'a allah ta ya shi riko mu jihar borno wanda masu yawan da muke ciki allah ya yi mana kuma ubangiji allah ta shi da amanan da allah ya bashi kuma ya yi mana aiki da yadda kamar musa nigeria suke wa al'ummar nigeria. tun a ranar sha hudu ga watan mayu ne dai marigayi tsohon babban hafsan sojan ƙasar najeriya ibrahim altahiru ya ziyarci tiyata kwamandan karo karo na bakwai na naɗasa a matsayin babban hafsan sojan ƙasar a watan janairun 2021 wanda sabon babban hafsan sojan ƙasar major general faruk haya ya ma dau alkawari yana mai cewa i equally wish to assure you sir of our renewed commitment and determination to ensure the full realization of our mandate to completely defeat the boko haram terrorists and restore law and order across the northeast under your able leadership and strategic guidance and support ya ce ina mai tabbatar maka cewa da sabuwar shirinmu za mu yi kokarin gabatar da ayyukanmu mu tabbatar cewa mun ci nasara gaba ɗaya kan 'yan kungiyar boko haram mu tabbatar cewa mun dawo da zaman lafiya baki ɗaya a shiyar arewa maso gabacin najeriya a ƙarƙashin shugabancinka da shawarwarinka a cewar major general farugi haya sabon babban hafsan sojin kasa na najeriya a lokacin da yake jawabi da tsohon hafsan sojin ƙasa da kuma ya kasance ziyararsa na ƙarshe zuwa garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. daren dakatar da kiwo na Fulani a kudancin Najeriya na gabza karo da tasgaro. Kuma a matsayin mu na kungiyar makiyaya ta miyatti Allah in ba an kawo mana wani tsari daban ba ba wani mahalukin da isa ya hana kiwo tun da shi ɗaya muka sani mu da wata sana'a sai wannan. Wasu 'yan majalisar dattijan tare Najeriya ma sun ce ba za taɓa sabuwa ba. Ba zai yiwu ba makiyaya su gaba da kiwo a su. Yau cewa ba a daji a kullum makiyaya za su ci gaba da ci duk abin da ya faru sai da ya faru. Sai dai wasu takwarorinsu a majalisar wakilan tare Najeriya na ganin abu ne da wasu basu fahimta ba. ba wanda ya ce kada masu kiwo su yi kiwo, amma in za a yi kiwo kada mai kiwon shanu ya dami masu noma, kada masu noma kuma su dami masu kiwo. To ko me matsayin dokokin Najeriya game da matakin gwamnonin kudancin Najeriya na hana kiwo a yankin su? Sashe na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayanin cewa duk wata hanya wadda take ta yi karo da tanade-tanaden tsarin mulki wajen gyaran al'amuran ƙasa ƙasa haramtacciyar hanya ce. To shi mai ko ka tuna karin maganar da shugaban jam'iyyar APC mai malabu ne a shirin manuniya na goma sha biyu da sha uku? wani dan jam'iyyar pdp ya juya wancan karin magana na shugaban jam'iyyar apc na kasa ai na ji maganan da yake faɗa yake cewa maiya ta manta uwar ya bata manta ba to wannan uwar yan ne ta manta ba mayan ba bata manta ba waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin tilin muryoyin da muka tattaro muku ciki wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na goma sha biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'umma ina aka taso wani hali ake ciki kuma ina aka dusa da nufin fitar da mafitar ficewa daga dukkanin damuwar da ka iya damarwa. Idan kuma akwai wata damuwar da ke neman damalmala ruwan ma a Najeriya ita ce magana ta kokarin ganin an kwakula rami. Ta da za a keta Najeriya gida-gidan da kowa ke ganin lokaci a yi a karta layin da za a ja ja gefe guda wannan dai kusan shine abin da wasu 'yan kasa ke ganin ya fito daga bakin gwamnonin kudancin najeriya rankatakaf inda aka samu gwamnoni goma sha bakwai sun kira taron da suka tabbatar da duniya cewa lokaci ya yi dai su haramta wa fulanin najeriya fankama da fadawa yankin na kudancin wannan ƙasa da nufin zawarcin ciyawar cima na shanu a kudancin wannan kasa da ake ganin akwai ciyawar a yankin baki daya sai dai tun bayan tankaɗan tun kuɗo nan batu da gwamnonin kudancin suka yi wasu 'yan kasa suka fara zabura suna masu gaya wa duniya cewa wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa a Najeriya ba. Sakataren kungiyar Fulani ta miyatta Allah Kautal Hore Alhaji Sale Alhassan na cikin wani ke ganin a gaskiyar magana matakin gwamnonin gwarama ce da za a gwangwaje ta domin Fulanin ba za su yadda ba. Wannan matakin wai a ce gwamnoni za su zo na gwamnonin kudu maganan tsaro ba su iya magana kan tsigerun 'yan Biafra da ke kashe mutane bayan Allah ba su ji ba su gani ba su kone police station su farfasa gidajen yari su kokkone dukiyoyin gwamnati gwamnati wai za su zauna maganan tsaro a kasar nan ba su tantance maganan su ba to kaga kawai abin da mu muka dauka tsangwaman da aka saba ma fulani shine kawai to a matsayin mu na kungiyar makiyaya ta meti Allah in ba an kawo mana wani tsari daban ba ba wani mahalukin da isa ya hana kiwo tunda shi ɗaya muka sani shine sana'ar mu ba mu da wata sana'a sai wannan za mu je kotu tunda tsarin kasar nan ya ba kowa iko yayi gudanar da rayuwansa a bisa doka duk duk wani dakarun darurar damban dirawa dukiya ko dabar al'umma a Najeriya na gabza karo da tasgaro da lokacin da aka kuɗa shi zauren masun tarayya saboda zaure ne da ya zaro al'umma daga kowane sashi na Najeriya baki daya. Irin mabambantan ra'ayoyin da ake samu ne yasa ɗaya daga cikin ɗan masar jan tarayyar Najeriya ke ganin idan ana magana ta gaskiya gwamnonin kudancin Najeriya sun riga sun wuce gona da iri maganar ta dakatar da Fulani kiwo a kudancin ƙasar baki daya. Haka dai tsohon gwamnan jihar Nasarawa sanata Abdullahi Adamu ya gaya wakiliyar mu a Abuja. Kowane gwamna yana da rantsuwa a kan shi. Rantsuwan na da cewa dukkan abin za ka yi duk tattalin da tattalin haɗin kan ƙasa. Kuma za ka tsare martaban tsarin mulkin najeriya ta kowane hali duk abin zai kawo rabuwan kasar nan ba za a yi da kai ba to a zo a ce yau su sun je sun yi gungu su su magana da murya guda cewa to sun hana kiwo a kasansu to sun yi karya kiwo za a yi a kasansu saboda su ma suna cin arzikin kasan nan ina ne kudu din ba kasar ba ne kasan yamurai shiga abu da ga kan tunanin su je shi Kano je Kaduna idan da je babu babu kofofi na neman arziki da suke a kasar nan arewa a zo ba ko dan ragayya tsakanin babu mutunci babu sanin ya kamata sam sam sam ba zai yiwu ba makiya su gaba da kiwo a kasan su lokaci cewa ba a daji a kulmi makiya za su ci gaba da ci sai dai kuma matsayin sanata Abdullahi Adamun jam'iyyar APC ya gabza karo da matsayin takwaran shi a masokilan tare Najeriya Honorable Rima Shawulu na jihar Taraba wanda dan masokilan tare Najeriya da ke ganin matakin gwamnonin kurancin. arewacin Najeriya zai hana zala-zala da zaman zulumin zaluntar wasu bangarori a wannan kasa. Akwai dokoki a kasan nan. Kafin doka awakin ka ka shiga wani gari sai ka je cikin garin ka samu masu gari sai a bada izini cewa ga yadda za yi ina zuwa da kama misalin shanu hamsin ko dari ko dubu sai ka shiga ka gaya musu ne zan yi kwanaki biyu ko uku kafin aje na har yanzu tana nan to ba wai an hana mutane kiwo ba akwai dokoki ciki in ka shiga nearby cameroon ko ka je niger republic kafin ka doka awakin ka ka shiga wani gona ko ka shiga wani gari sai ka samu izini amma yanzu ba abun da yake samu ba abun da ya kawo damuwa so ni a gani na ba wanda ya ce kada masu kiwo su yi kiwo amma in za a yi kiwo kada mai kiwon shanu ya dami masu noma kada masu noma kuma su dami masu kiwo haka ne doka na najeriya amma dai koma wacce irin sassarfar sukuwar sirdin siyasa za a hangi 'yan siyasa siyasa na yi. Masana shari'a dai na ganin dole a shaƙe duk wani batu da ya bujiro a Najeriya ta hanyar fadawa cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. A don haka masanin shari'a a Najeriya barista mai nasarar Ibrahim Kogo Umar ya ce dole ne a ɗora wannan matsayi na gwamnonin kudancin Najeriya kan mizani na shari'ar tare Najeriya da ta shaƙe dukkanin wata shagwagwagwa. Wannan mataki da gwamnonin kudanci suka ɗauka karan tsaye ne ga tsarin mulkin Najeriya. Sashe na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayanin cewa duk wata hanya hanya wadda take ta yi karo da tanade-tanaden tsarin mulki wajen gyaran al'amuran ƙasa haramtacciya hanya ce kuma sashe na goma sha hudu da na goma sha biyar da na goma sha bakwai gaba ɗaya sun yi haramci akan duk wani abu wanda zai kawo bambanci wala'ala saboda kabilanci ko saboda addini ko saboda yare ko saboda kai talaka ne ko mai kuɗi ko kuma saboda bangaranci ko ma wani irin dalili ne haramtacce ne a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin najeriya idan ana so a yi duk wani abu wanda yake ya shafi har harkokin tsaro ko maslaha to sashe na 153 na tsarin mulkin najeriya wajibi ne a yi biyayya da shi wajibi ne a yi amfani da shi kuma wajibi ne ba kowa zai kawo wannan ba sai shi shugaban kasa wanda shi ne daidai da hurumi na sashe na 130 yake da alhakin tabbatar da tsaro da wanzuwar jin daɗin jama'a a karfar jama'ar najeriya daidai da hurumi na sashe na 14 sakin sashe na biyu na tsarin mulkin najeriya bari manu ya tabar batun ban kada da bangaje juna tsakanin bangarori game da maganar hana kiwo a wani sashen wannan kasa. Domin waiwaye adan tafiya game da shiri na goma sha biyu da na sha uku na shirin manuniyar da a wancan shiri ne aka ji shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya. Kuma gwamnan jihar Yobe mai buni na bugun jam'iyyar PDP da ya ce ita ta dau ciki kuma ta haife ciwon Boko Haram a Najeriya baki ɗaya. Waɗancan kalamai na shugaban jam'iyyar APC ne suka fada kunnan wani jigon jam'iyyar PDP a jihar Bauchi. Alhaji abakar Shehu Ilai Island da ya yi tattakin tabbatarwa da manuniya cewa shi yana da ta cewa. Me ba lokacin mai malabuli da Boko Haram tuto kila yana yaro ne ko kuma ya manta. Ai na ji maganan da yake faɗa yake cewa in maiya ta manta uwar ya ba ta manta ba. To wannan uwar yan ne ta manta ba mayan mayan ba ta manta ba. Jam'iyyar APC ita ta kirkiri Boko Haram. tunda ita ne app ita ne ampp ita ne cpc pdp ba tunda ake zaɓe ba ta taɓa cin jihar borno ba ba ta taɓa cin jihar yobe ba daga kan ampp zuwa apc su suke cin abinsu su kuma suka yi koyinsu suka yi kwanci suka fafe suka sa musu suna ecomoc suka ba su makamai a lokacin don su yaƙi pdp sun zama 'yan bankan siyasa yau ga abin ya zo ya addabi najeriya gaba ɗaya da afirka baki ɗaya ai a lokacin da app ta zo an rufe mutanen najeriya ne da fatan jaki a kano buharin ya tashi yana cewa what is Boko Haram yana ce a cikin sati biyu zai gama da su yau shekara nawa an shika shekara shida ai dan bazo yana APC yanzu su tambaye shi su ji lokacin da ya tura sojoji su je su yi tackling abubuwa da ina ce ko yanzu suna ce ayansu ne da jikokin su ba za kashe su ba sai yanzu tukunna za na ce PDP ne to duka duka kuma da martanin Alhaji Abubakar Shehu Ilaila za mu lullube wannan shiri na manuniya a wannan mako a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da mun tankaɗe wannan shiri don kawo muku shi a wannan rana musamman dai abokiyar aiki sarki Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da mafi akasar muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke auna awan ara mana lokaci duk safiyar Juma'a don kawo muku wannan shiri. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. sai a tari na ikara mako mai zuwa domin jin inda za a haska fitila kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Jami'ai a kasar Mali sun ce an sako shugaban rikon kwarya na kasar da sa kwana guda bayan sun yi murabus yayin da suke tsare a hannun sojoji. Yanzu haka jihar Victoria da ke kudancin kasar Australia ta shiga dokar kullum mako guda daga jiya Alhamis yayin da take fama da sabbin barkewa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID-19 Shugabar hukumar kare harkokin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa jiya Alhamis cewa har ta sama da Isra'ila ta kai kan Gaza ta yi su zama laifukan yaƙi yayin da ta jaddada cewa har-harar rokoki da mayakan Hamas suka kai su ma sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da hantsi ku ji abokan aikinmu daga birnin tarayya Abuja da shirin mu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu miƙa saƙon taya murna da fata alheri ga Alhaji Maniru Uba Gumel wanda zai aure da 'yansa Rukayya Maniru Uba da angonta Isa Sani Sale Gumel. wanda za a ɗaura gobe asabar da karfe biyu da rabi na yamma a masallacin yan kabalu da ke mahautar gabas a garin gumel Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.